Dan adam da kuɗi. Masu wurare awwal janyo ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muna kasuwa a kai maki dole. Shirin da muke gabatarwa daga nan sashen Hausa na Arafai. Bari ka tsakanin ɗan adam A cikin shirin zamu diba halin da 'yan kasuwar kifi ke ciki a jihar Borno musamman garin Maiduguri da ake ganin zaman lafiya ya samu daga barazanar kungiyar Boko Haram. An daidai da hukumomi a Borno suka rufe manyan hanyoyin da ake fatocin kifi a yankin. saboda barazanar boko haram da ake zargin suna da alaka da masu sana'ar kifin sai dai kuma yadda wasu ke ganin an samu zaman lafiya bayan kakkaɓe 'yan boko haram a yankunan da suka kwace a sassan borno ya dace a buɗe manyan hanyoyin da suka haɗa jihar da ƙasashen nijar da kamaru da chadi da ke makwabtaka da najeriya domin dawo da hada-hadar kasuwanci ga mutanen jihar musamman kasuwancin kifi na kai ziyara tashar baga babbar kasuwar kifi a garin maiduguri kuma ga koken da wasu daga cikin masu sana'ar kifin ke yi kukanmu ga gwamnati na ɗaya don Allah ta buɗe mana hanyoyinmu wanda za mu samu hanyar cin abinci. Mutane biliyuka kowa sa suna cin abinci a wannan kifin, amma yanzu babu hanyar wannan kifin. Muna roƙo don Allah don ma'aiki a taimaka mana wahala ta isa. Ba mun rena abin da gwamnati ke bi kuma mun rena abin da tsaro ka yi a ƙara yi. Ya suna Haja. Haja Kori. Haja Kori. Ya kasuwa. Alhamdulillah mun gode. Kina nan dama a nan. Dama inan a nan tashan baga. Hmm. Wajen kifi nan ne shine wajena. kifi baya zuwa tai zai taimake mu eh a bude kasuwa kawo kifi ya bude hanyar duka hanyar baga ya kawo kaya da yawa hanyar gamboru duka su kawo kaya jama mu su zo su yi ciniki muna buƙatar hanyar baga wanta jigo kan mu a buɗe mana hanyar baga ɗin kifi rika zuwa shi ne babban damuwar mu rashin hanyar baga nan ba shi kashe mana kasuwa gabaki ɗaya kuma shi kashe hanyoyin kasuwancin da ake a cikin jihar Borno muna shan wahala da in muka zo kasuwan nan taka kifinmu ake ana gudu yanzu sai mu hito babu wani abin nan damuwa za mu sai da ɗan abin da muke da shi na masarufi mu samu abin da muka kai gida kalilan alhamdulillahi kwanciyar hankali na abin nan ya samu amma gaskiya babu kasuwanci to buɗe hanyar gamboru da ya taimaka ana ɗan shigowa da kifin zuwa maiduguri amma rashin buɗe hanyar baga shine damuwar 'yan kasuwar kifin mu'azu isa shine sakataren kungiyar masu sana'ar kifin a jihar borno to kasuwan kifi alhamdulillah za mu ce sai godiya amma da yake babu kaya din kasan an bude wasu hanyoyi hanyar gambuwar ne dai kawai ake dan kawowa kifin kaɗan kaɗan amma hanyar ba gada aka bude har yanzu ba ba da izinin kawowa kifi ba kamar kifin da na gani yanzu a kasuwa ina ake samu eh shine yake zuwa daga wani zai zo daga gamboru wani kuma zai zo daga yola ta hanyar yola ne yake zuwa in ya tashi daga chadi zai zagaya zuwa yola ya zo maiduguri to hakan ya jefa yan kasuwa a gaskiya yan kasuwar especially masu kasuwan kifi din suna cikin matsala sosai mm. don saboda saye da sayarwa din shine dama cika bakin dan kasuwa mm. to in har ba abin da za a saye a sayar din ai kaga ba dan kasuwa mm. to na tattauna da honorable haruna kukawa dan majalisar jiha da ke wakiltar yankin kukawa da ake harkar kamun kifi a jihar borno ko ya zai danganta girman sana'ar kifi a yankin a gabacin afirka ba a wani kasuwa ko kuma inda ake samun kifi kamar na baga ko kuma na cibcin cari wanda a kasuwan yake cikin doro kenan daga niger za a kama kifi a kawo baga daga chad za a kama kifi a kawo doro daga cameroon za a kama a kawo doron daga can ne idan kasuwan ya hadu mutanen kudu da suke zuwa da yamma da suke zuwa suke siya a nan suke siya kuma mutanen da mutane nan wanda suna da karfi sai su siya na yan uwansu kuma su ma tara su sai su tafi da a kifin zuwa yamma duk dai abubuwa da in aka bude wannan hanya abinan izini na bayar da a kawo kifin idan aka samu za a samu don yanzu na tabbatar akwai kifi idan ka kusan biliyan a cikin doro a cikin baga a tare Allah ba zai kama ka ba akwai su saboda an jima ba an jima ba samu ba kuma kifin an jima ba kama ba an samu abu nan kayan sosai a cikin ruwa so abubuwa yana tasiri sosai ba ma ka samu daya ba har yana taimaka wa yana kasashen da na irgarin to amma duk ya zo ma babu yanzu duk a makale ake a ah, ikonomin na wajen ya mutu ko kuma na jihar borno ma ya shafi wannan abun a kallare kashi 65 zuwa 70 wasu za su ce kila gwamnati bata san muhimmancin wannan yanki ba kila da ta ɗauki matakai na ganin cewa tsaro ya inganta ta wani don farfado da kasuwancin kwarai in gwamnati yana da tsari ko kuma darin saboda wannan ah, shanin kasuwanci ko kuma ikonomin na country ya zo ya fari to dan da bai fadin babu su kawo tunani zuwa amfanin da ake samu a can nan ba yanzu da ya fadi kuma da da ba a san amfanin wajen ba ya kamata da su sake sari na samun revenue gwamnati da kansa ya samu eh, kudin na shiga zai taimaka gwamnati kuma mutane ma idan suke tafiya suke wayannan kasuwancin nasu to gwamnati ya samu sauki yanzu in an ce ana jira gwamnati ne ya kai taimako kafin su ci abinci amma idan aka bayar wannan izinin to mutane za su ya su ciyar da kansu ba sai sun zauna ko kuma suna jira gwamnati ya yi musu wani abu ba kifin da ake samu a tashar baga a yanzu jpjp wasu na zargin cewa sojoji ne ke shigo da shi a cikin kasuwar a maiduguri akan suna fakewa da tsaro suna sana'ar kifin amma ko me kungiyar masu kamun kifin za ta ce game da wannan zargin in kaga di matsalar da yake ta faruwa din lalle soja suna kawo kifi ba ba su kawo kifi ba amma idan muka zo cikin bincikenmu sai mu samu cewa na wani ne ya ba su sun zama kamar su ne suke dan transport din cewar tun da an ce ba za a kawo ba to za ka goyi bayan wani jami'in soja eh. sai ka ce wannan kifin na wani miya ne don Allah ya tafi min da shi eh. to kaga in za a shekarar ɗari ana yin wannan din eh. wannan ba zai wadatar da kasa ba kayan da kenan sojojin na kawo ki ah, na yarda suna kawowa ba wai ban yarda suna kawowa ba amma sai dai duk yadda zamu bincika ko mu kama din sai mu samu kuma na wani farar hula ne amma kana ganin hakan bai nuna cewa ashe ana iya shigo da kifin ba ha ah, wannan zai za a iya shigowa da kifi din shi ne nake faɗa idan gwamnati din ta yi tsari mai kyau za a iya shigowa da kifi din mutane su amfana da shi Shi ne zai kawar da dan poverty da mutane suke fama da shi a wannan bangaren mu masu kifi din in gwamnati za ta taimaka mana da kayan kamun kifi din ba ma bukatar wani kudin ta akwai wasu da kuke ganin cewa suna taimaka ma ko suna alaka da yan boko haram da har yasa aka ɗauki wannan mataki eh kaga mu masu kifi fa karka manta mu ne muka fara kama boko haram muka baiwa jami'an tsaro a Najeriya dai mu ne muka fara yi wanda ya kama mai boko haram har yanzu kuma in dai har za a bar mutanen mu din su shiga ire-iren waɗannan wuraren idan har sun ga boko haram din na gaskiya wallahi za su nuna kuma za su kama wasu eh. aka ce ai tsoro ke sa ana kai ma 'yan boko haram kifi don samu abinci boko haram ina za ka iya cin kifi ne ka rayu kawai ka ci kifi kawai ka rayu za su iya sayarwa yau to sai dai sayarwa din kaga cikin al'umma da yawa ba za ka iya garantin mutane ka ce waɗannan ba sai waɗansu na yi ba ana da iya buɗewa masu kifin hanyoyin kasuwancin su idan akwai tsari na tsaro na musamman domin su kamar da honorable kukawa ke cewa da zai yiwu ya kamata na rukun hukuma da ya shafi wayannan abubuwa zai yi a da mana hanya a ba mutane izinin su kawo wannan kifin kuma ya kamata a su duba su cire ko wani dan tsari wanda idan suke shaka ne ko a hanyar kifin za a tare a karba to sai koda abunan koda escort na sojoji a hada ko kafin abun su gane su bude hanyar gaba kidayan kamar da escort a sati ko so uku so hudu in ko a sati dai ana kawo so uku so biyu to mutane za su samu abin da za su yi cefe ne su saya abincinsu kafin a zo a gane a bude a bayar da izini a fara kawo da kifin kamar da dai babu wani yanki a borno da ke hannun yan boko haram a yanzu 'yan kasuwan na ganin zaman lafiyar da aka samu zai ba da damar a buɗe masu kafofin samun abincinsu musamman a yanzu da najeriya ke cikin matsin tsadar rayuwa masu wurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani lokaci idan allah ya sake haɗa mu yanzu a madadin sashen hausa na arafa ni awwal jan ke muna fatan alheri ya Allah yana da kuɗi.